الحمد لله وكفى صلوات الله وسلامه على عبده المصطفى نبينا محمد وعلى آله وصحبه أهل الوفا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الورع ما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau talata sha uku ga ramadan hijira ta 1444 daidai da hudu ga watan hudu shekara ta 2023 muna cikin tafsirin suratul ahzab a yau za mu ci gaba daga aya ta hamsin da uku insha Allah karatunmu na yau yana dauke da bayani akan cutar da annabi muhammad eh, cutarwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam akwai hadisin da aka samu hadisai kamar kashi uku na daya shine hadisin anas bin malik anas bin malik ya ce a lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya auri zainab bintu jahshin lokacin da allah ya auren masa zainab to annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi gagarumin walima kuma anas ya ce annabi bai taba yin walima irin wannan ba annabi bai taba yin wata walima da aka yi hidima ga mutane kamar walima ta auren zainab bintu jashin ba ya ce wa shahitu walimata zainab na halarci walimar zainab fa ashba'an nasa hubzan wa lahna annabi ya kosar da mutane ta wajen ciyar da su nama da waina annabi ya kosar da mutane wato duk wanda ya taho wajen waliman nan to sai ya ci ya koshi wa kana ya ba'asu ne fa'adu'un nasa annabi yana tura ni in kira mutane kasan ita walima ba kowa yake da ikon yanzu ba sai wanda aka gayyace shi da saboda haka annabi yana tura anas ya kira mutane mutane su zo su ci su tafi annabi ya sake tura shi falamma faraga kama wa tabi'tuhu a lokacin da annabi ya gama sai ya miƙe ni ma sai na bi shi fatakallafa rajulani sai aka samu wasu mutane guda biyu su ne suka zauna a baya sauran mutane duk sun bar gidan manzon Allah eh, an ci walima kowa ya tafiyarsa amma waɗannan mutane guda biyu sun zauna ista'anasa man hadisu daɗin zance ya riƙe su suna zaune suna ta hira lam ya kuruja ba su fita daga gidan mazan Allah ba faja'ala ya murru ala nisa'ihi saboda haka mazan Allah sai ya zaga matansa kaga kenan yamma ta yi saboda da yamma annabi yake yin haka da yamma annabi sallallahu alaihi wasallam yake yin haka ya zagaye matansa fa yusallimu ala kulli wahidatin min hunna kowace matarsa idan annabi ya zo wajenta zai mata sallama salamun alaikum kaifa antum ya ahlal baiti anas haka ya bayyana salamun alaikum kaifa antum ya ahlal baiti amincin Allah ya tabbata gare ku wani hali kuka yi ne ya ku mutanen gidan nan kowace mata annab zai tafi ya dubi lafiyarta kowace mata kuma kowace rana haka manzon Allah yake to idan annabi sallallahu alaihi wasallam ya musu wannan tambaya fa yaquluna za su ce bi khairin ya rasulullah eh, kaifa antum sai su ce bi khairin ya rasulullah yaya kuke za su ce muna tare da alkhairi to sai su kuma matan su tambayi annabi kaifa wajatta ahlaka yaya ka samu amaryarka kaga matan ke tambayar manzon Allah wannan ba laifi bane idan mutum ya aure sai ka tambaye shi ya labarin amarya ba laifi bane haka matan suke tambayan annabi fa yaqulu shi kuma sai annabi ya ce bi khairi na same ta da alkhairi rayuwar manzon Allah tana cike da addu'o'i saboda haka yasa a kowace rana annabi yana shiga gidan matansa kuma kajiyar da suke yi wanda ya nuna wannan abu ne mai kyau mutumin da duk yake da iyali ya kamata a ce a kullum yana duba lafiyarsu falamma faraga annabi ya gama zagayawa raja'a sai ya dawo dama inda annabi zai kwana nan ne gidan karshe to inda aka yi walima ko gidan zainab ne an gama zagaye gidajen matan ana sai ce ina tare da manzon Allah raja'a wa raja'atu ma'ahu ya dawo gidan Zainab falamma balagal baba ya dawo kofar gida yana budewa idza huwa birrajulain ga mutane guda biyu nan suna nan ana tafira kaga zaman su kuma bai amfani ba don haka bawo ce zama bayan ci sai gumi ne ko bayan sun ci abinci sun zauna to hirar da za a yi bata da amfani kad ista anasa bihim alhadis anas ce zance zance hira ya riga ya dauke hankalinsu gashi har annabi ya zagaye gidajen matansa ya gaida su ya dawo suna nan ba su fita ba to amma falamma ra'ayahu da suka ga zuwan annabi qad raja'a kama fa kharaja sai suka miƙe suka fita babu shakka wannan ya cutar da annabi manzon Allah bai ji daɗi ba kai ne ka kira walima kuma an zo bayan walima mutane sun ki barin gida da ka gaba lafiya falamma wa ba'a rijlahu fi askufatil babi annabi yana dora kafarsa annabi sallallahu alaihi wasallam yana dora kafarsa a kofar gida a kofar ɗakin iyalinsa arkal hijaba nan take sai manzo Allah ya sake labule shi kansa Anas kenan ta shafe shi ce fa wallahi ma adari ana akhbartuhu am unzila alayhi alwahyi bi annahu ma qad kharaja faraja wa raja'tu ma'akum lokacin da annabi ya taho da ya leka ya gansu suna zaune to sai annabi ya sake juya hawa to da ya juya din nan sai su kuma suka fita to anas ya ce ya manta shi ya gaya wa annabi yanzu sun fita ko ko Allah ya saukar da wahayi ya sanar da annabi sallallahu alaihi wasallam to amma dai da muka dawo mun sai annabi ya juyo da muka zo kofa sai manzon Allah ya sake labule a tsakani na da shi da shi ya sake ya sake hijabi wa anzalallahu ta'ala hadhihi al-aya shine Allah ya saukar da ita wannan aya ta 53 يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا إلا أن يوزن لكم إلى طعام غير ناظرين بناه ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي أفيستحيي منكم والله لا يستحيي من الحق وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهم وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان إن wani hadisin anas yana sahihu muslim babu zawaji zainab binti jahshin wa nuzulul hijab wa isbati walimatul ursi wato dalilin auren zainab binti jahshin Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar da hukuncin hijabi da babu hukuncin hijabi ijabi na shamaki a gidan manzon Allah ma a dalilin aurenta Allah madaukake saukar da wannan hukunci shine hadisi na 1428 hadisin yana al-musnad yana mujallal na uku shafin 195 to wannan labari guda kenan akwai kuma labari na biyu shine labarin Aisha Allah ya kara mata yarda labarin ta shi ma yana sahihu muslim babun في احتجاب النساء وما يخفف عنهن من ذلك صحيح مسلم حديث ندبو بيدا سبعين ترى إتكما عائشة تتشي إن أزواج رسول الله matan annabi a lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya hijira ya dawo madina matansa kunna ya khurujna billaili idza tabarrazna matan annabi suna fita cikin dare zuwa bayan gari suna zuwa wani fili ilan masani wa huwa sa'idun afyah mawdi'un kharijul madina wani wuri ne fili sarari kuma yana bayan garin madina saboda kamata annabi sai su fita su tafi wannan guri saboda biyan bukatunsu sai dare yayi wa kana umar ibn al-khattab shi kuma sayyidina umar baya jin daɗin haka dan menene mata annabi suke barin gida kulu li rasulillah saboda haka sai yana gaya wa annabi uhjubni sa'aka ka sake ka tsare matan ka sa hijabi gare su ya rasulullah me dalilin da ya sa sayyidina umar yake ga manzon Allah haka sayyidina umar yake fa innahunna yarahunna albarru wal fajir mutumin kirki yana ganin su mutumin banza ma yana ganin su yana gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam aisha tace falam yakun rasulullahi yaf'al shi kuma manzon Allah bai yi abin da sayyidina umar yake faɗa mar din nan ba sayyidina umar yana ba shawara annabi bai dauka ba wa kharajat saudatu bintu zama'a saboda ta eh, sauda bintu zama'a sai ta fita zaujan nabi sallallahu alaihi wasallam matar annabi lailatan min al-layali a wani dare isha'an kaga kenan bayan sallar isha wa kanat imra'atan tawila ita sauda doguwar mace ce saboda haka inda ka san ta za ka iya gane ta fana da ha umar da um, na umar ya ganta sai ya kwala mata kira ala kad arafnaki mun riga mun gane ki sauda ya sauda abin da yasa sai na umar ya haka aisha ta ce hirsan ala an yunazzila hijab sai na umar da ya zaku ya kosa sai Allah ya saukar da hukunci ya hana matan annabi fita shi dai abinda sai na umar yake so kenan babu shakka sai na umar ya ma tsananta a kai ya tsananta kwarai to aisha ta ce fa'unzar hijab dalilin saukar da ita wannan aya kenan wannan dalili na biyu sai Allah madaukaki ya saukar da wannan aya kaga an samu kamar dalilai guda biyu kenan ga hadisin anas bin malik ga kuma hadisin aisha allah ya kara mata yarda a hadisin anas bin malik mazan allah ya kira walima mutane sun ci abinci sun ki fita wasu mutane guda biyu saboda haka allah ya saukar da aya ya ayyuhal ladzina amanu ya ku wadanda suka yi imani la tadkhulu buyutan nabiyyi kada ku shiga gidajen annabi muhammad illa an yi udana lakum sai fa idan an muku izini wannan shine matakin farko ba kowa ya zo kawai ya kutsa ba ba daidai ba ne Kun ga Allah yana tsara yana tsara yadda ladabi zai kasance a gidan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam illa an yi udana lakum sai dai idan an muku izini ila ta'amin ku zo cin abinci to wannan babu laifi kaga wannan ya nuna babu laifi ka kira walima a cikin gidanka abinda manzon Allah yake nan ba a waje bane a cikin gidan annabi ya kira walima gaira nadirina inahu amma kada kuma dan an ce kuna iya shiga gidan ku zo ku zauna kuna jiran nunan abinci to wannan bai yi ba kamar kai ne kace ina da walima da yamma wani sai zo tun azhar ya samu inuwa kawai zauna a gidan ga wannan bai kyauta ba walakin Allah yace sai dai iza du'itun in an kira ku fadkulu sai ku shiga fa iza idan kun gama ci fantashiru sai ku watse kaga Allah da kansa yake wannan doka wala musta'anisina li hadisin kuma kar ku zauna saboda ɗeba kewa da zance ku dinga hira kuma bayan an ci abinci to me na dalilin hira nan tunda da dai kun koshi ba sai kowa ya fita ba mutu ya tafi inda zai je kuma can ya je zauna ya hira to sai Allah ya ce inna zalikum kana yu'zin nabiyya wannan abin da kuka yi ya cutar da annabi fa yastahi minkum amma shi annabi ya ji kunyau wallahu la yastahi min alhaki, Allah ko baya kunyar gaskiya wa idza sa'altumuhunna mata'an daga yanzu idan za ku tambayi kaya wajen za ku tambayi wani abu wajen matan annabi fas'aluhunna min wara'i hijab sai ku tambaye su a bayan shamaki kaga an samu shamaki na tsakanin matan manzon Allah da sauran musulmai saboda ka koda magana za ka yi da matan annabi sai zama akwai shamaki akwai labule a tsakaninku ba wai kai da ita ba wannan doka ne da Allah ya sa a gidan manzon Allah dalikum aqharu liqulubikum wannan hukunci shi ya fi tsarkake zukatanku wa qulubihinna da su kansu matan wannan hukunci shi zai fi tsarkake zukatansu wa ma kana lakum an tu'udu rasulallah kuma ba ku da ikon cutar da manzon Allah bai dace gare ku ba a ce ku musulmai kun yi sanadin abin da ya cutar da annabi Muhammad wala tankihu wala an tankihu azwajahu min ba'dihi abadan haka nan kuma ba ku da ikon auren matansa a bayan rasuwan shi har abada inna zalikun kana inda Allah azima to auren matan annabi kuwa wannan ba a ce wajen annabi ba aka ce abu ne mai girma a wajen Allah ba a ce a wajen annabi ba kaga a can yace inna zalikum kana yu'zin nabiyya ku ci abinci ku ki barin gida ya cutar da annabi inna zalikum kana yu'zin nabiyya amma auren matan annabi fa sai Allah madaukake ya ce inna zalikum kana indallahi azima auren matan annabi babban abu ne a wajen Allah kaga girma abin ya ma wuce gidan manzon Allah wannan labari na Anas bin Malik ya nuna cewa walima ce ake yi wasu mutane suka yi laifi sun ki barin gidan annabi bayan sun ci abinci saboda ka sai Allah ya saukar da wannan aya na biyu Aisha ta ba da labari to kuma ba Aisha kadai ba akwai hadisin Abdullahi bin Mas'ud ma kaga mutum uku kenan Abdullahi bin Mas'ud yace inna Umar radiyallahu anhu amara nisa annabi bil hijab an sayyidina Umar saboda tsananin sa yazo ya samu matan annabi gaba daya ce daga yau ku sa shamaki kaga yayi doka a gidan manzon Allah kala zainab sai zainab bint jahsh tace o ibn al-khattab ya kai dan al-khattab karambanin kai yana da yawa innaka latagaru alaina mu kake wakishi wal wahayu yanzu fi buyutina kuma a dakunan mu Allah yake saukar da wahayi ba gidansa ba kaga kenan wato tana nufin duk kishinka ai Allah tabaraka wa shi ya fi sanin daidai kuma idan Allah ya san abin da muke yi ba daidai bane zai saukar da aya bai saukar ba sai eh, zan da kana ga mishi haka hadisin yana al-musnad hadisin yana al-musnad hadisin Abdullah ibn Mas'ud shine hadisi na 4362 kaga hadisin Anas ga hadisin Aisha ga hadisin Abdullah ibn Mas'ud Abul Abbas al-Qurtubi mai sharhin Sahih al-Bukhari al-Mufhim a juzi na biyar shafin 494 ya ce abinda ya sa matan annabi suke fita da daddare islam ya kullahun kunfun filbuyoci a wancan zamanin ba su da makewayi a cikin gidaje ba kamar yanzu ba ne da za a yi toilet eh, eh, har ma akwai safe content ko kai gida a can kusurwa sai a tona salga shadda wannan a zamanin manzon Allah babu shi ba a yi al-imam al-qurtubi yace kanu la yatakhidunaha a zamanin annabi ba a yin shadda a cikin gida ba a salga mai dalili istikzaran suna ganin kazanta ne mutane a wancan zamani suna ganin kazanta ne ka ware wani sashi na gidanka ya zama kana tare najasa fakanati sa'u ya kharujna billahi saboda haka sai mata su fita da daddare ila kharijil baiti wa yab'unna anha ila hadha maudi? za su yi tafiya nesa su shiga daji su je su yi ba haya sannan su dawo wa kan ala aisha wanda aisha da kanta ta ba da labarin wannan in ka ba ma a hadisi guda ba akwai hadisinta da ake kira hadisul ifti. labarin da ta bayar wanda aka yi mata ƙaryan zina wanda labarin da kanta take bayarwa shi ne take bayanin ai a zamanin mata ba su da makewayi a cikin gidaje saboda ka yi sun fita bayan gari wannan ya tabbata hadisai da yawa to shi ne al'imam al-kurtubi ya ce wa ƙaunar umar li rasulillah kamar yadda aisha ta ce sai umar yakan zo ya samu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa uhjub aka? ka tsare matanka sai na umar ke gaya wa manzon Allah ne al-imam al-qurtubi yace wannan maslaha ce maslahatun zaharat li umara fa ashara biha wata maslaha ce sai na umar yana da fahimta akwai hangen da yayi saboda haka sai ba da shawara ga manzon Allah wala yudannu bin nabiyyi kuma kada ka yadda ka yi wa annabi tunani anna tilkan maslaha kafiyat alayki kar ka yadda ka yi tunanin cewa wannan maslahar manzon Allah bai ganta ba a ya sani duk abin da na Umar ya hanga manzon Allah ya fi shi sani ko ne. me bambancin annabi da na Umar shi manzon Allah shi ne wanda Allah ya zaba ya shi manzanci saboda haka tun da Allah ya bashi wannan aikin shi annabi yana tsare kana yantaziru alwahya fi zalika shi shi annabi baya garaje saboda me manzon Allah ya sani idan dai Allah zai hukunta abu to zai hukunta kuma ba a lokacin da kai ka zaba ba sai lokacin da shi ya zaba saboda kai sa Allah bai garaje eh, manzon Allah baya gaggawa amma shi sai na Umar da yake ba annabin Allah bane shi ba shi da wannan hikima saboda ka in ya hangi abu to fa zai nace a yi wannan abu. to wannan shi ya bambanta shi da manzon Allah walizalika lam yuwafiq Umar ala zalika saboda ka sayyidina Umar ya ba mu annabi shawara annabi bai kula shi ba me yasa annabi bai kula shi ba shi shawara ce mai kyau saboda manzon Allah ya sani idan Allah zai hukunta abu akwai lokaci ba a gaggauta al'amari a wajen Allah ba a gaggauta al'amari dole ka jira Allah sai lokacin da ya zaɓa zai saukar da wahayi kai ba ka zaɓa ma Allah ba ka zaɓa ma Allah a lokacin shar'anta wata doka annabi ya san haka sai na umar a lokacin bai sani ba saboda haka yasa annabi bai karɓi wannan shawarar tashi ba la siyama wa qad kanat adatu nisa'il arab al-imam ya ce musamman saboda al'adar larabawa ce al'ada ce ta larabawa da daddiya larabawa gaba ɗaya ba su yadda da kai makewayi a cikin gida suna ganin kazanta ne kaga za a kashe wata al'ada kenan kashe wannan al'ada yana buƙatar shiri na musamman to a kyale Allah ya kashe al'adar a lokacin da ya zaba fa afarata fi zalika eh, wani zalika lam fi ƙalai لا سيما وقد كانت عادة نساء العرب ألا يحتجبن لكرم أخلاق رجالهم كما أوانش اللوكة متانا سنة هالا ينكركي متانا سنة هالا ينكركي باين دا متانا سكا يوبني ماتا suna fita su bar gari su tafi daji su biya bukatar su amma ba a taba samun labarin mutum ɗaya mutumin banza da ya kai farmaki ma matar wani ba ba taɓa samu ba kaga dai ba ma musulmai bane saboda haka yasa sa a fafu nisa'ihim galiban akasarin matan hatta na kafirai a wannan lokaci suna da kamun kai akasarin maza ba su da tunanin alfasha to don haka ashe ba a samu larurar da za ta samu zan Allah ya gaggauta hanawa ba dama alfasha da kuma fasadi ke iya sa a gaggauta saukar da hukunci to babu wannan babu wani labari an taba kaiwa matar wani hari saboda ta tafi bayan gari babu wannan labari yana da wuya ka samu a tarihin larabawa saboda haka al'ada ta larabawa Allah ya li karami akhlaqi li karami akhlaqi rijalihi mazan suna da kyan hali har kafiransu mazan suna da kyan hali kuma matan ma babu alfasha a tare da su saboda ka ba labarin cewa wata mace ta bar gida saboda za ta je biyan bukata ba ta dawo ba sai bayan karfe goma sha ɗaya ko sha biyu a ba zamaninsu ba babu haka ba zai ma faru ba to sai na umar yana jira yau za a sa doka ba a sa ba gobe ne babu doka fa afarata fi zalika sai na umar dai ya nace ya turje idan ya ga sauda sai ya takale ta fa afrata fi zalika fa innahu mufdin ila ila al-haraji wal mashaqqa wato sai yace al-imam al-qurtubi yace wannan nace wata da umar sai ya kai ga kuntatawa ga ita hafsa ita um, sauda ita sauda matar manzon Allah to sai zama kuntatawa gare ta wal idrar bihinna abin ya cutar da ita fa innahunna eh, muhtajatun ila furuj yace kaga kenan mata annabi suna da bukatar hita a kullun mace za ta bukaci fita saboda zuwa biyan bukata gashi kuma sayyidina Umar ya sa ta a gaba shi abin da yasa sayyidina Umar yake haka dan dai Allah ya saukar da hukunci to don haka ranar da sauda ta dawo ta samu annabi sallallahu alaihi wasallam ta nuna masa ta'azzar bi zalika wannan abin da sai na umar ya mata ya cutar da ita kwarai ba ta jin daɗi sai manzon Allah ya ce mata qad uzina lakunna an takhrujna li hajatikunna an muku izini ku rika fita daga gidaje ku je ku biya bukatun manzon Allah ya ce mata an muku izini sau karki damu da wannan abin da sai na umar yake kuma annabi sallallahu alaihi wasallam bai tsananta musu sai na umar ba saboda me shi kansa manzon Allah ya ya san abin da sai na umar yake ba da shawara daidai ne amma annabi baya gaggawa saboda haka yasa bai tsawatar ma umar din ba kuma annabi sallallahu alaihi wasallam bai gaggauta hukunci bai nemi hukunci wajen Allah ba annabi baya yin haka wannan hadisin yana sahihul bukhari babin la tadkhulu buyutan nabi babin da al-imam bukhari ke fassara ayan nan hadisi na 4795 da kuma sahihu muslim babu ibahatil furuj lin nisa liqada'i hajatil insani babu laifi mata su fita daga gida saboda neman inda za su biya bukata hadisi na 2170 babu laifi hadisin yana sahihu muslim saboda haka al-imam al-qurtubi yace fa fihi min al-fiqh shi wannan hadisin akwai ilimi tare da shi daga cikin ilimin da muke samu al-isharatu ala al-iman bir ra'ay kada kai shakkan ba ma shugaba shawara ko da ilimin sa bai kai na shi ba kaga sai na Umar ya ba ma annabi shawara babu shakka ilimin sai na Umar bai kai na manzon Allah ba amma bai hana shi ba da shawara ba inda kuwa shawarar laifi ne babu shakka zan Allah zai hana shi take ke kai karka sake karka sake min katsalandan cikin al'amarin addini eh, annabi bai faɗa mishi haka ba wa i'adatu zalika in hitaja ilai ilaiha al-imam al-qurtubi yace kuma wannan labarin ya nuna mana idan ka ba da shawara ga shugaba bai dauka ba ba laifi bane ka sake maimaita shawarar gare shi kaga sai na umar bai bari ba ba shawara ce kai tsaye yake kawowa ga annabi ba ya riga ya ba mu annabi shawara to sai ga wannan mataki da ya dauka wa jawazu isharatu al-mafduli ala al bil babu laifi saboda na kasa ya ba mu na sama shawara na kasa ya ba mu na sama shawara kuma talaka ya ba mu shugabansa shawara babu laifi sai na umar ya ba da shawara ga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wa jawazu iradil mushari alai kuma haka hadisin yana nuna mana don ka ba da shawara ga shugaba ba lalle ne ya dauka yana iya wasi da shawararka saboda manzon Allah ya wasi da shawarar sai na umar ashe in ka ba da shawara ba dole ba ne a dauka wa ta'khiru jawabi ila an yatabayyana lahu wajhun yartadihi idan kana shugaba ko da jama'a sun baka shawara kana iya jinkirta hukunci har zuwa lokacin da Allah zai nuna maka shawara mafi dacewa saboda ka dan an ba da shawara ba lalle bane shugaba ya dauka a take yana iya jinkirinsa al-imam al-qurtubi yace to idan ka dubi hadisin Anas bin Malik da kuma hadisin abdullahi bin mas'ud sai ya zama suna karo abdullahi bin mas'ud ya tabbatar a dalilin sayyidina umar ne Allah ya saukar da wannan aya aisha ta tabbatar a dalilin sayyidina umar ne Allah ya saukar da wannan aya amma hadisin anas fa anas ya ce annabi ya kira walima a bayan aurensa da zainab a dalilin wannan walima wasu mutane ba su fita daga gidansa ba Shi ne Allah ya saukar da wannan aya to kaga kenan sai zama asbabun nuzul sun zo daban-daban har ma kamar suna karo da juna shine sai al-Imam Qurtubi ya ce inna hadha yatawajjahu Alayhi ishkalu sai ka dauka kamar akwai mushkila ta fahimtar sababin eh, saukar wannan aya kuma gashi hadisai din eh, kamar hadisin Aisha hadisin Anas ingantattu ne kan ga kuma riwaya ta abdullahi bin mas'ud wanda wasu malamai suna ganin ita ma tana da kyau bima yaqtadi anna sababa nuzuliha huwa anna an hina a'rasa bi zainaba a lokacin da annabi ya auri zainab ijtama'a inda rijal sai a lokacin da aka samu mutane sun hadu a gidan manzon Allah fajalasu fi baiti suka zauna a gidan shi wa zawjatuhu muwalliyatun wajhaha ila al-ha'iqi matarsa ya zamanto ba ta kallon tana kallon katanga fa atalul majlisa suka dade suna zaune kamar kaga kenan sun cutar da ita wannan matar hatta sakkalu alai har dai ya zamanto sun kuntata wa manzon Allah fa anzalallahu ta'ala hadhihi al-aya saboda haka sai Allah ya saukar da wannan aya wanda ya dace da labarin Anas bin mali. Allah hadisin Aisha fa yaqtadi hijab abinda yake karantar da mu Allah ya saukar da hukuncin saka shamaki innama nazala bi sababi qawli Umar dalilin sayyidina Umar ne saboda sayyidina Umar yana gaya wa manzon Allah nisa sa'aka ya rasulullah ka yi shamaki ga matanka wa ya zonu zalikal ishkalu bi an yi sai alimamu kurtubi ya ce babu shakka duka waɗannan dalilai biyu sun inganta innal ayata nazalat inda majmu'i sababai waɗannan sabubba guda biyu dalilinsu ne Allah ya saukar da wannan aya ta suratul ahzabi fa yakunu umaru qad taqaddama qawluhu ihjuk aka. wata annabi sayyidina umar ya daɗe, yana gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasulullah ka saka shamaki ga matanka ya daɗe yana faɗa mar wa karrar zalika yana ta maimaita wannan shawara ga manzon Allah ila an ittafaqat qissatu bina'i zainaba ana nan sai na umar bai daina ba sai ga lokaci yayi da Allah ya auren ma annabi Muhammad Zainab lokacin da Allah ya kulla wannan auren sai manzon Allah ya kirawo walima da ya kirawo walima sai Allah ya saukar da aya kaga kenan aya ta sauko a bayan shawarar sayyidina Umar sannan kuma ta sauko a bayan waɗannan mutane guda biyu da suka zo walima suka barin suka ki barin gidan manzon Allah kaga a duka sababi biyu din ya zama dalili fa sadaqat bi eh, nisbatu nuzul aya li kulli wahidin min min zalika sababai saboda ka kowane daya daga cikin sabubba biyu din nan babu shakka ayat ta sako a dalilin sa yace wannan hijabin da ake magana a ita wannan aya in ka lura Allah madaukaki yace idan za ku tambaye su wani abu wato idan za ku tambaye matan manzon Allah wai za sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'i hijabin idan za ku tambayi wani abu a wajen matan manzon Allah ku tambaye su a bayan shamaki wannan shamakin alhijab asali shine alhijabin da Allah yake magana akai shamaki shamaki a tsakanin namiji da mace ba wai hijab da ka sani wanda mata za su sa kawai su rufe kai ba wa hadha alhijab alladhi umira bihi azwajun nabi wannan hijabin in sha al-imam al-qurtubi abul abbas yace umira bihi azwajun nabi ya takaita ga matan annabi muhammad asali wannan hijabin da ake magana yana hukuncin ya shafi matan annabi wa na bihi huwa fil wajhi wal wanda ya shafi fuska ya shafi tafuka saboda haka ba za ka ga matar manzon Allah ba gaba daya ba za ka ga matar annabi ba gaba daya wannan ya zo ta bayanin alkazi iyau la khilafa fi fardihi alaihinna duk malaman suna sun tabbatar Allah ya farlanta shamaki ga matar annabi Muhammad fi fardihi alaihinna fil wajhi wa kalfain wal kaffain don haka hijabi ga matan annabi ya shafi fuska ya shafi tafukan hannunta don ka matar manzon Allah ba a ganin fuskanta matar manzon Allah ba a ganin uh, tafukan hannunta ko ko kafafunta alƙabi iya zai ce duk malaman sunna sun yadda da wannan saboda wannan aya uh, Wannan kafain allazi ikhtilifa fi nadbi hinna ila satirki banda matan annabi banda matan annabi sauran mata shin dole ne su rufe fuskan su da hannuwa al'imamun abin nan alƙabin yau ya ce wannan akwai sabani don haka malamai na ganin mustahabi ne mace ta rufe fuska da kuma tafukan hannuwanta amma gidan manzon Allah fa wannan babu sabani gidan annabi babu sabani shi yasa Allah ya yake wai za sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'i hijabin za ku tambaye su wani kaya to sai ku tambaye su a bayan labule don haka anan ba za ka ga fuskar matar manzon Allah ba ba za ka ga hannuwanta ba wala guhura hinna, ba za ma ka ga jikinta ba wa in kunna mustatiratin illa ma da'at ilayhi barura sai fa idan larura ta hukunta za ka iya hangen mace matar annabi saboda me ta fita za ta tafiyan bukata ka hange ta wanda za ka iya cewa ga ta tana tafiya amma ba ka iya gane suranta wakad kunna idza kharajna jalasna lin linnati min wara'i hijabin to kuma koda mutane suna da bukatar magana da matan manzon Allah to baya yiwuwa dole sai da hijabi wannan ya zo ta fassaran eh, al'imam kurtubi mai tafsir abu abdullah al'imam kurtubi a tafsirinsa game da wannan ayan ya ce fi hadihil ayati dalilun ala annallaha ta'ala azina fi hinna wannan ayar ta nuna Allah ya yarda a tambayi matan annabi Muhammad eh, don haka zaka iya zuwa ka yi tambaya ga aisha ka yi tambaya ga hafsa ko kuma duka matan annabi sallallahu alaihi wasallam amma ka'idar ita ce min wara'i hijabin akwai labule akwai labule a tsakaninka da ita matar manzon Allah fi hajatin ta'arib yace kamar misali idan wata larura ta bijiro aw mas'alatin yustaftaina fiha ko wata matsala da ake neman fatawar matan annabi saboda suna da ilimi matan manzan Allah to idan wata matsala ta rikici ana so a ji fatawar matar annabi idan an tafi ba za ta fito ta yi magana da ko haka ba sai akwai labule a tsakani waye da fi zalika jami'un nisa'i bil ma'ana to sai al-imam qurtubi yace asalin hukunci matan annabi ne amma kuma in ka dubi ma'anar hukuncin ai ya shahidun matan musulmai to wannan za ka gani a littafin al-Imam al-Jassas ahkamul a juzu na biyar shafi na 143 haza hukumu wa inna zala khasan bin nabi asali hukuncin ya sauka ne saboda matan annabi kawai wa azwajihi fal ma'ana amun fi ghairihi fal ma'ana amun fi wa fi ghairihi in ka dubi ma'anar abin ai an ce mai koyi da manzon Allah Tun da an ce mai koyi da annabi sallallahu alaihi wasallam ai bai kamata a ce mun kyala mata manzon Allah ba ma koyi da al'amarin su ba don haka wa in wa eh, inna hadha al-hukm wa in nazala khassan fi nabi fal ma'ana amun fihi wa fi ghairihi iz kunna ma'murina bi ittiba'ihi wal iktida'i bihi illa ma khassahu Allah ta'ala bihi min duni ummatihi Allah ya mana umarni mu yi koyi da manzon Allah sai dai abinda ya tabbata khususiya ce ga annabi sallallahu alaihi wasallam saboda sa in ka dubi wasu kasashe kamar misali Saudiya akwai fatawar da zaka ganta a allajnatu da'ima mujalla na goma sha ɗaya shafin ɗari da hamsin shida idan ma koyarwa za ka yi ga mata a samu labule me dalili saboda koyi da gidan manzon Allah wa idza sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'i hijab to wannan wannan fatawa ce kamar da malami suka tabbatar ittifakan abu ne wanda ya sauka saboda matan manzon Allah kadai amma kuma ya shafi sauran muminai saboda ya kamata a ce mun yi koyi da su to akwai khususiya kamar guda biyu a wannan aya na farko Allah tabaraka ala yake wa ma kana lakum an tu'zu rasulallah kaga wannan doka ce wa ma kana lakum an tu'zu rasulallah ba daidai bane gare ku ku cutar da manzon Allah Allah ya faɗi wannan a cikin wannan aya me yasa aka faɗa me yasa aka faɗa saboda ai wasu mutane guda biyu da gangan suka zauna a gidan annabi suna ta hira an gama cin abinci kuma ai ba daidai ba ne ba abu ne mai daɗi annabi ce kai ku tashi ku fita ba ne kamata ba saboda me ya nuna akwai tsanantawa shi kuma zan Allah mai saukin hali ai kamata yi idan Allah ya baka hankali hankalinka ma ya isa saboda ka annabi sai ya fita ya zaga gidajen matansa ai in suna da hankali tunda mai gida ya bar gida me kuke jira amma sai zama duk da haka suna gidan kuma ga matar manzon Allah can ta kasa sakat to kaga kenan sun cutar da annabi shi yasa Allah ya ce ba daidai bane ku yi abin da zai cutar da manzon Allah wannan Allah da kansa ya faɗa Allah ka tsare mu a littafin al-muhalla na ibnu hazmi a mujalla na goma shafin ɗari da talatin da takwas ya kawo dalilai dalilai dalilai waɗanda suke nuna cutar da manzon Allah ba ƙaramin laifi ba ne karka manta karkashin cutarwan aka samu zagi wanda a dalilin zagi mutum yana kafurta wannan kalma ta tu'uzu rasulallah ta ɗauki ma'ana mai faɗi ba daidai bane a samu musulmi ya yi sababin da aka cutar da annabi sallallahu alaihi wasallam to da ibnu eh, hazmi ya kawo dalilan sai ya ce fasaha bima zakarna saboda aka yi sa malamai suke hada man sabballaha ta'ala wanda ya zagi Allah a wusta haza'a bihi wanda ya izgili da Allah au sabba malakan wanda ya zagi mala'ika minal mala'ikati a wusta haza'a bihi ko ya yi izgili da mala'ika au sabba nabiyan ko ya zagi annabi min aminal anbiya wani annabi ko da ba annabi Muhammad ba ne. a wista haza bihi ko mutum ya izgili da wani annabi au sabba ayatan min ayatin lahi ta'ala ko mutum ya zagi wata aya a wista haza biha ko ya izgilanci game da wata ayar Alƙur'ani, wa shara'i'u kulluha ba ma aya ba duk wata dokar musulunci idan mutum ya izgilanci game da ita wal da littafin Alƙur'ani min ayati lahi ta'ala ba ma alkur'anin gaba ɗayansa ba ko da ayoyin alkur'ani ne aka samu mutum ya yi wa huwa bi zalika kafirun murtaddun mutum yana zama kafiri wanda ya yi ridda lahu hukumul murtaddi da shi da wanda ya ridda hukuncin su guda ne saboda aka yi sa cutar da annabi ba karamin laifi bane Allah ka tsare mu kuma yana cewa fasaha bi hada anna kullu man azara rasulullah duk wanda ya cutar da manzon Allah fa huwa kafirun murtaddun wannan yana tabbata kafiri wanda yayi yi ridda ya kutalu kuma hukuncin kisa ne a sa wala budda wanda babu makawa a kai babu shakka malaman suna sun tabbatar da cutar da manzon Allah kalma tana da fadi kuma ita wannan kalma tana iya zama sababin fitan mutum musulunci Allah ya kare mu illa dai da malamai suke cewa shi haddi ba kowa aka ba shi damar ya tsaye da shi ba idan aka ce wani ya yi ridda to ba wai kowa yake da damar ya kisan wannan mutumin ba saboda aka yi sa malamai sun mana ishara da alitafansu daban-daban misali akwai ibn abi shaiba kitabun musannaf kitabud diyat yi babi ya yi babi musamman yana mujallar na shida shafin 429 sunan babin addamu ya ƙaubi fihil umara'u sunan babin kenan zubar da jinin mai laifi wannan aikin shugabanni ne da alƙalai ya yi babi musamman a kai kuma ya kawo hadisai ya asani da asar da dalilai da aka samu daga sahabban manzon Allah wanda daga cikin waɗannan dalilai akwai hadisin annazalu bin sabra annazalu bin sabra yace kuntu eh, kataba umar ila umara il ajnadi musamman sayyiduna umar ya rubuta takadda ya rubuta takadda ya aika ma kwamandojin yaƙi. Ka ba ma gwamnoni ba ne. kwamandan yaƙi. aka aika mar wasiƙa la tuqtala nafsun duni sai na umar yace ba mai ikon ya kashe rai sai ni dokar da ya aika kenan ga duk komandoji idan aka ce kwamandan yaƙi ma kansa ba ba shi damar ya kashe mutum ba kaga kenan maganar tana bukatan bincike tana bukatan kiyaye dokoki kafin a tabbatar da ita saboda aka yi sa shari'a ba ta ba da damar mutane ɗaiɗaiku su ɗauki hukunci akan hannuwansu ba akwai hadisin abdullahi bin umar inna jariyata hafsa an hafsa matar annabi tana da wata baiwa ita wannan baiwar sai ta yi mahafsa sihiri baiwar ta yi mahafsa sihiri wa wajadu sihirha kuma sun ga sihirin da suka ga sihirin fa tarfa aka kira ta ita wannan baiwa ta ce ba shaka ta yi ita ne ta yi sihirin ta yi ikirari akan cewar ta yi sihiri fa'amarat abdurrahman bin zaidin fakatalaha hafsa sai ta kira abdurrahman bin zaidin ta ce fillakanta matar manzon Allah ta yi umarni ta yi umarni ga abdurrahman bin zaidin sai ya kashe wannan baiwa dama mai saboda ai hukuncin mai sihiri kisa ne to wannan abu ya auku zamanin sayyidina usman labari ya iso ga sayyidina usman fa ankarahu washtadda alai sayyidina usman ya ƙi wannan abin da Hausa ta aikata kuma ya tsananta fushi saboda shi ne shugaba ya za a yanke hukunci ba tare da sanin shi ba Fa a tafi ibn umar saboda haka abdullahi bin umar sai zai same shi abdullahi bin umar shi ne kanin hafsa dukkan su yaran sai na umar ne abdullahi bin umar ya taho sai ya ce ka ji labari hafsa ta sa abdurrahman bin zaidin ya kashe wata mace eh, a gidana ko ce yi eh. ya ce to abin da ya faru saboda ta yi sihiri ne annaha saharata wa atarafat bihi ita wannan baiwa ta yi sihiri ga hafsa kuma ta yi ikirarin ta yi sihirin wa wajadu sihiraha kuma sun samu sihirin da ta yin kaga babu shakka a kai kenan dama abinda hukuma take tsoro shine idan ba a yi bincike ba ana iya kisan mara laifi don haka bincike yake da kyau kafin a kai ga yanke hukuncin kisa to fa ka anna usmana inma ankara dalika li'annaha qutilat bighairi iznihi da abdullahi bin umar ya yi bayani ga sayyidina usman sayyidina usman sai ya nuna dai ko da laifin ya tabbata tun da babu izininsa ba ku da ikon yin kisa sai na usman sai da ya nuna haka wato akwai bukatar a samu izinin shugaba kafin a tabbatar da hukuncin kisa ga wani kuma wannan gaskiya ne domin sau da yawa aka samu kuskure jita-jita ne za a yada a kan wane ya yi kaza ko wance ta faɗi kaza shi ke sai a hukuncin kisa da hali inda an bi salsala inda an kira ta an yi bincike za a samu ba ma hakan ba ne to don haka yasa sai abdullahi bin umar ya zo samu sai na usman ya gaya mar ita wannan baiwa babu shakka game da al'amarinta babu shakka domin da bakinta ta yi ikirari kuma a ka'ida idan mutum ya yi ikirari an gama ikirari yana kawar da kowace zato kowane zato to in ka dubi littafin fikihu za ka tarar da irin wannan hukunci a rubuce فهم مثالي مواهب الجليل أمزلنا أكشافه داري بأكده همسن دا تقص اللي تعرفين مواهب الجليل وكان الأصل يقتضي أن يجوز لكل أهد القيام بحق الله تعالى في ذلك أصلي أصلي واجبين إذا مسلمية سيده كنشن الله قوة المسلمية أصلي لكن الشرع فوضه إلى الأئمة amma shari'a sai ta ba mu shugabanni kadai damar yanke hukuncin kisa kai la yuqi al-istibdad bihi fil fitan saboda idan aka bar wannan damar halaliya wato babu laifi kowa ya dau hukunci a hannunsa babu shakka al'amarin al'umma zai lalace wannan dalilin yasa shari'a ta hukunci eh, hukuncin kisa ya takaita ga shugabanni haka in ka dubi i'anatu talibin littafin al'imamun nawawi yana mujallar na shafin 157 da kuma alhawil kabir yu'azzaru liftiyatihi alal imami har ma idan aka samu wani ya ɗauki hukunci ya zartar da hukunci wani haddi ba tare da an bi hannun shugaba ba to babu laifi don an hori wannan mutumin Mallan man lam ya'murhu bi qatlihi wa in kana qatluhu ko da kisan babu laifi a yi amma tunda babu izinin shugaba mutum ya yi shugaba yana da dama ɗaure shi ko ya mar horo a kai wannan ma yana littafin almuguni mujallar na tara shafi na takwas a waƙatulun murtaddi ilal imam aka ce wane ya yi ridda wa yake da ikon kisansa ibn gudama ya ce shugaba ne hurran kana abu abdan shi wannan da ya yi riddan mai yanci ne ko bawa sai ya ce wa haza ƙaunu ammati ahalil ilmi wannan ita ce fahimta duka malaman sunna kuma in ka dubi littafin ibn taimiyya da ya rubuta musamman akan hukuncin eh, wanda ya yi ridda akan hukuncin wanda ya zagi manzon Allah littafinsa da ya rubuta da ake kira asarimul maslul ala shatimin rasuli musamman ya rubuta akan wanda ya zagi annabi muhammad ga hukuncinsa ya rubuta littafi in ka dubi shafi na 356 shi kansa ibn taymiya yace annabi sallallahu alaihi wasallam lam yakun yuqimul hudud bi bi ilmihi annabi da yake tsaye da haddi baya dogaro da iliminsa shi kansa manzon Allah idan ka ji an ce annabi ya tsaye da haddi to manzon Allah bai tsaye da haddin nan dogaro da iliminsa abinda shi ya sani ba a'a wala bi khabaril wahidi ko wani mutum ya kawo mishi labari sai manzon Allah ya dauki labarin sai ya tsaye da hukunci wala bi mujarradil wahayi ba ma kawai saboda saukan wahayi ba wala bi dala'il washawahidi ko da wahayi ne ya sauko ko da labari aka kawo shi ga manzon Allah ko da ilimin annabi ya nuna masa mutum ya yi laifi hatta yusbital mujiba haddi manzon Allah baya ɗaukan hukunci sai ya ce a kawo mai laifi idan an kawo mai laifi a tabbatar masa laifinsa bi bayyinatin au ikrari in ma ta tabbatar da hujja gare shi ko ku shi mai laifin da kansa yayi ikirarin yayi wani laifi to kaga kenan akwai akwai bukatar a sani ba kowa yake da dama daukar hukunci ba amma babu shakka cutar da manzon Allah babban laifi ne to sai na biyu game da ita wannan aya kususiya ta biyu ayar ba ta zo ƙarshe ba sai da Allah ya haramta a wurin matan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ka dubi aya Allah ya ce wa makana lakum an tu'zu rasulullah ba daidai ba ne ku cutar da manzon Allah wala an tankihu azwajahu kuma ba daidai ba ne ku auri matansa a shekaga auren matan annabi haramun ne wanda ya zama kususiya ga manzon Allah duk wata bazawara da ka sani a duniya tana da damar aurenta in ba dai matar mahaifinka ba ce. wanda shari'a ta ayyana matan da aka hana musulmi a aure su shari'a ta ayyana su amma shi annabi muhammad matansa haram ne ga kowa kaga wannan khususiyya ce ibnu kasir ce ajma'al ulama'u in ka dubi tafsirin ayan nan duk malaman suna fahimtar su ta hadu qatibatan ala anna man tawaffa anha rasulullah matar da manzon Allah ya rasu ya batta da rai min azwajihi annahu yahrumu ala ghairihi an yatazawwajaha haramun ne ga wani dan adam ya auri wannan matan min ba'dihi a bayan rasuwar manzon Allah idan annabi ya rasu babu mai ikon auren matansa har abada me yasa li'annahunna azwajuhu fi dunya wal akhirah saboda matan annabi ne a duniya kuma matan annabi ne a lahira wa ummahatil mu'minina kuma waɗannan su ne uwayen mu'minai wannan wannan hukunci ya sauka a lokacin auren Zainab amma abin mamaki a nan koko da yake Allah tabaaraka wa ta'ala akwai waɗanda ya hukunta hukuncin ba zai shafe su ba Allah ya kaddara akwai labarin da ibn hajar bayar a littafin al'isaba fi as sahaba akwai matar annabi ana kiranta al'aliyatu matar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa kanat indahu ma sha Allah babu shakka annabi ya aure ta sun daɗe suna tare kuma annabi ya sake ta babu labarin mai tai ko kuma ya shiga tsakaninsu amma babu shakka manzon Allah ya sake ta ana kiranta al'aliyatu bintu zabiyana al-kilabiyatu manzon Allah ya aure ta kuma sun zauna na tsawon lokaci daga baya annabi ya sake ta to wannan ya zo a littafin tarihi na ibn abdulbarri shi ne kitabu da istiab ibn abdulbarri ya tabbatar da ita wannan matar tana cikin matan manzon Allah al'aliyatu annabi ya sake ta an ta kuna mimman da kalabihin na babu ko shakka kaga manzon Allah ya tara da ita kuma akwai labarin da ibn manda shi ma ya ruwaito lima zakara al-azwaj wa tallaka bintu zabyan yana bayani game da matan manzon Allah kuma shi ma ya tabbatar annabi ya saki ita wannan matar al'aliyatu. Wata wa to a lokacin da annabi ya sake ta Allah bai saukar da wannan ayan ba saboda aka taje sai ta yi aure ta je ta yi aurenta وبلغنا أنها تزوجت قبل أن يحرم الله النساء قبل أن يحرم الله النساء كافن الله يحرم تأورا ماتا النبي فنكحت ابن عم من قومها تأور ونتنبب فانتا كما حرما سنهيه wannan yana tafsiri na alhafiz abdulrazak wanda ya kawo misali da labarinsa yana cewa tazawwajat wa kana yuqalu laha ummul masakin a lokacin da annabi yake aurenta ana kiranta uwar talakawa wa tazawwaja qabla an yahruma 'ala nasi nikahu azwajin nabiyyi kafin Allah ya haramta auren matan annabi ita annabi ya sake ta tun a wancan lokaci saboda haka sai ta yi aurenta sai ta yi aurenta da ta yi aure har ma ta haihu sai daga baya Allah ya saukar da wannan aya kaga ayin bai shafe ta ba kenan ayin bai shafe ta ba amma daga lokacin da wannan aya ta sauka duk wata matar manzon Allah duk wata mace da ya zama akwai aure a tsakaninta da annabi to ita wannan matan idan fa manzon Allah ya rasu haram ne ga wani ya aure ta wancan ya faru ne saboda lokacin Allah bai saukar da wannan ayan ba Allah bai saukar da ayan ba amma daga baya Allah ya saukar da ita wannan aya ta 53 ta suratul ahzab wama kana lakum an tu'dhu rasulallah wala an tankihu azwajahu min ba'dihi abadan inna zalikum kana inda Allahi azima zaka ga labarin kitabul istiab mujallal hudu shafi na 1118 haka nan usdul gaba fi ma'rifati sahaba littafin ibn al-asir yana mujallar na bakwai shafi na 188 da kuma albidayatu wani haya na ibn kasir a mujallaci na biyar shafin 321 al'imamun shafi'i Allah ya masa rahama a littafinsa da ake kira kitabul ummi ya ce wannan ayar da Allah yake magana game da matan annabi Muhammad kuma in ka lura a baya Allah madaukaki ya ce wa azwajuhu ummahatuhum matan annabi uwaye ne ga muminai matan annabi uwaye ne ga muminai to wannan kalma tana da fadi al-imamu eh, shafi'i yayi sharhi game da ita yace mislu ma wasaftu min ittisa'i lisan al-arab al-imamu shafi'i yace harshen larabawa yana da fadi ba shakka a duk duniya ba yare mai faɗi kamar larabci babu shi kuma Allah ya sani saboda ya saukar da shari'arsa ta ƙarshe a wannan harshe saboda kai sa larabci babu kamarsa wa annal kalimatal wahida al-imam shafi'i yace kalma daya tajma'u ma'aniya mukhtalifa zaka samu kalma ɗaya? ta tattaro ma'anoni daban-daban a larabci sai ya ce ah, ya ce misalinsa shine cewar Allah wa azwajuhu ummahatuhum matan annabi uwaye ne ya ce fi ma'ana duna ma'ana in ka ɗauki wannan kalma matan annabi uwaye ne to kar ka ɗauka kamar uwa ne a kowane sashi a'a akwai ta inda matar annabi take zama tamfar uwa akwai kuma inda matar annabi ba ta zama kamar uwa amma da larabci duka yanayin ana iya amfani da wannan kalma ta uwa gaba daya saboda ka yasa Allah ya bada wannan kalma ga matar manzon Allah wadalika annahu la yahillu lahu nikahuhunna bihalin da aka ce matan annabi kamar uwa ne to sai mu dawo gefen aure kaga yadda ba za ka auri mahaifiyarka ba ba za ka auri matar manzon Allah ba kashi kaga ta nan ma'anar ta dace ma'anar ta dace ta wajen gefen kamanta ta da mahaifiya wala ya harumu alaihim nikahu banatin law kunna lahunna amma inda a ce matan annabi suna da yara ba haram ba ne ka aure su matan annabi suna da yara ba haram ba ne ka aure su ashe ka gaba ta zama kamar uwa ba kenan inda ta zama kamar uwa ɗari bisa ɗari idan aka ce wance kamar uwa ne ɗari bisa ɗari kaga yayanta kannan ka je? ba yadda za ka aure kanwarka ba zai yi ka aure kanwarka ba to amma kuma Allah bai shar'anta hakan ba saboda ka ƴaƴan matan annabi ba su da wannan hurumin na hana aure babu wannan hurumi kama ya harumu alaihim nikahu banati ummahatihim allati waladnahum kamar misali idan mahaifiyarka ta haifi yarinya kanwarka kenan koyarka ai ba za ka aure ta ba haramun ne amma matar annabi Allah ya ce ita ma uwa ce to duk da haka kuma Allah sai ya halatta auren ƴaƴan matan annabi Allah ya halatta a auri yaran matan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya bada misali akai kaga kenan inda a ce yanda Allah ya ce wa azwajuhu ummahatuhum matan annabi uwaye ne inda a ce kamar uwa ne sak to babu shakka ba za ka auri yarta ba amma sai Allah ya halatta auren yarta ita kadai ce aka haramta maka aurenta ita an haramta maka aurenta amma ƴaƴanta fa halal ne ka aura saboda haka in ka dubi sayyidina Ali bin Abi Talib ya auri Fatima ya auri Fatima sayyidina Ali amma kaga ba shi da ikon ya auri matar manzon Allah ko matar manzon Allah uwa ce gare shi amma ƴar matar manzon Allah halal ne gare shi saboda ka sayi na alisai audu fatima sannan akwai abu asi wanda ya auri yarinyar eh, khadija zainab ita ce yar fatima allah ya kara musu yarda wa ummu kulsun san sai na usman kuma fa ya auri ummu kulsum wa huwa bil madina ya auri ruqayya da ya auri ruqayya ya auri ummu kulsun. wa Madina bil madina yasa ake kiransa zunnurain amma ai kaga shi ma ba zai auri matar manzon Allah ba amma shi ya auri ƴaƴan manzon Allah wa anna zainab binta ummi salama tazawwajat sannan akwai uwar goyo wanda ta girma a hannun manzon Allah yarinyar ummu salama da ake kira zainab zainab binta ummi salama kaga uwarta matar manzon Allah ce amma kuma Sahabai, an samu wanda ya aure ta sannan azubairu zubairu bin al-awwam tazawwaja binta abi ya auri yar sayyidina abubakar az-zubairu bin al ya auri asma'u bintu Abibakarin. Allah ya ƙara musu yarda wa anna talaha tazawwaja ta al-ukhra wa huma ukhta ummil mu'minin وعبد الرحمن بن عوف تزوج ابنة جهش أخي قنور زينب قنور زينب ذلك كانت حمنا يزم عبد الرحمن بن عوف يا أوليتا هذا أنسى وندي أولي قنور ما ترمن زان الله أنسى وندي أولي إرما ترمن زان الله sannan an samu wanda ya auri ‘yar uwar matar manzon Allah wanda shi ne kanwa koya wala yarisna almu'minuna wala yarisnahu sannan kuma ta inda aka samu bambanci fa an ce matan annabi uwaye ne amma kaga kai zaka gaji mahaifiyarka mahaifiyarka zaka gaje ka ita uwa da uba suna cikin mutanen da ba yadda za a yi a ce ba su yi gado ba sai dai idan addini ya bambanta amma idan aka ce mutum ya rasu ya bar uwa to babu dalilin da zai hana wannan uwar ta yi gadonsa ko kuma shi ya gaje ta matukar dai addinin su guda ne amma shin kana da damar ka gaji matar manzon Allah kaga ba zai yiwu ba mahaifiyarka za ka gaje ta za ta gaje ka amma matar manzon Allah an ce uwa ce gare ka amma ba gado a tsakaninku ashe kaga wannan hukunci da Allah ya bayar na cewar matan annabi uwaye ne yana da ma'ana wanda ya kamata musulmi ya sani ba wai sak kamar mahaifiya ba akwai abubuwan da Allah ya halatta da mahaifiya amma bai halatta shi tsakaninka da matar manzon Allah ba kama ya risu na ummahatihim wa yarisnahum idan mahaifiyarka ta rasu za ta gaje ta kai ma in ta rasu mahaifiyarka za ta gaje ta amma babu gaduwa tsakaninka da matar manzon Allah wa an yushbihna an yakunna ummahatil azamil haqqi alaihim don haka saboda haka idan aka ce me hikimar da ta sa Allah ya kira matan annabi uwaye sai a ce saboda girman haƙƙinsu a kan musulmai ma'a ta harimi kuma Allah ya haranta a aure su muhimmin abu shine Allah ya haranta matan annabi sallallahu alaihi wasallam akan kowane musulmi ba daidai bane wani ya auri matar manzon Allah to Allah ya sani yanzu kamar misali waɗannan mutane biyu da suke zaune a gidan annabi an ci abinci an watsa an basu kaga ba mamaki wani yana tunanin bari zai ga matan annabi ai yana so sai ya ga wace ce amaryan wannan amarya da aka ce Allah ya aurar ma annabi daga sama kai akwai bukatar a ganta saboda aka sai ya fake da hira yana ta to me Allah ya ce a gaba إن تبدو شيء أعطفكم فإن الله كان بكل شيء حليما إن تبدو شيئا إنكم بين وني أبو أو تخفوه كوكم أوي فإن الله كان بكل شيء عليما شيء الله مثلا إذ كان كومي سورة كباء أبوي مع الله ونأبو kaga kenan musulmi ya guji mummunan tunani da zuciyarsa domin Allah ya san zuciya to sai Allah ya ce la junaha alaihinna fi abaihinna إخوانهن ولا أبناء إخوانهن ولا أبناء أخواتهن ولا أبناء أخواتهن ولا نسائهن ولا ما ملكت إيمانهن واتقين الله إن إن الله كان على كل شيء شهيدا to Allah madaukaki ya ce a sake labule idan dai za a yi magana da matar annabi sallallahu alaihi wasallam to sai Allah madaukaki ya sassauta shi la junaha alaihin fi abaihin babu laifi ga matan annabi don za su yi magana da iyayensu idan matar annabi za ta yi magana da babanta wannan ba sai an samu labule ba wala abna'ihin na koko ‘ya'yansu dama tana da yaro da ta haifa kafin ta auri manzon Allah har misali ummu salama tana da yara akwai maza akwai mata to idan mace na son ta yi magana da ‘ya'yanta ai ba sai an samu shamaki ba wala abna'ihin na wala ihwanihin na haka nan kuma ‘yan uwansu kamar misali idan matar manzon Allah tana da wa ko tana da ƙani za ta yi magana da shi kaga wannan maharami ne babu laifi don ta yi magana da shi babu shamaki wala abana ikhwanihinna haka nan ‘ya'yan ‘yan uwansu kamar ɗanwa da ɗan ƙani ai ‘ya'yansu ne dan wanka kamar ɗanka ne ɗan ƙaninka shi ma kamar ɗanka ne wala abna'i hinna haka nan ƴaƴan ɗan uwansu mata kamar matar manzon Allah tana da kanwa ko tana da ya idan wannan kanwar tana da yara idan yaran suka zo wajen matar manzon Allah ba sai an samu shamaki ba saboda kamar ta ne ƴaƴan kanwanta ƴaƴan yarta kamar ta ne wala nisa'ihinna wala ma malakat aymanuhunna idan aka ce nisa'ihinna ana nufin matan musulmai saboda wata mace ta zo mace tana son magana da matar manzon Allah bai kamata a ce sai da akwai hijabi ba bai kamata ta sa hijabi a tsakaninsu ba wala ma malakat aymanuhunna haka nan ku yangi bayi bayi to sai Allah madaukaki ya ce babban abu shine dai tsoron Allah wattaqina Allah ku kiyaye Allah Allah yake gaya wa matan Annabi Muhammad inna Allah kana ala kulli shay'in shahida shi Allah mai halartar dukkan komai ne saboda ka idan aka ce za a gana da wani Allah yana gurin Allah yana gurin da iliminsa ya riga ya sani kamar yadda ya faɗa a cikin alkur'ani duk inda aka samu ganawar mutane to akwai sanin Allah a gurin nan shi yasa yace inna Allah ala kana ala kulli shay'in shahida Allah mai shaida ne akan dukkan komai Allah ya ƙara mana son annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsare mu daga dukkan wani abin da za mu yi wanda zai zama kuntatawa ga manzon Allah akwai wacce ta rubuta tambaya eh, namijin da ya yi kamanceceniya tsakanin matarsa da mahaifiyarsa wato mutum ne ya ce wa matarsa nifa yanzu a matsayin ba a matsayin mata ta kike ba nake kallon ki ba na ɗauke ki tamkar mahaifiyata to matan ne ta rubuta wannan ina gani to take tambaya ya matsayin wannan mutumin da matarsa to an samu zihari an samu zihari kenan saboda an kamanta mace da mahaifiya duk wanda ya kamanta matarsa da mahaifiyarsa ya yi zihari zihari kuwa yana da kafara dole ne a samu kafara kafin su ci gaba da zama kafin ma ya yi jima'i da ita dole a samu kafara amma idan ya manta ya yi jima'i da ita koko bai sani ba wannan bai kawar da kafaran ba dole sai an yi yana nan a fatawar latina musallin na 20 shafin 818 اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أقسم لنا من خشيتك ما تهول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متئنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل سعرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك